Huawei kamfanin da ke kera wayoyin zamani ya doke kamfanin Apple inda ya zama kamfani na biyu a duniya wajen sayar da wayoyin zamani. Hakan ya sa a karo na farko tun lokacin da BlackBerry da Nokia suka mamaye kasuwar waya. Apple ya koma na uku a jerin kamfanonin waya da suka fi ciniki a duniya. A wani bincike da aka gudanar an gano cewa Huawei ya wuce takwaransa Apple a kasuwar sayar da hannun jari a watan Yuni da Yuli. sai dai ana ganin hakan ba zai da goma ba ganin yadda Apple zai bayyana sabuwar wayar iPhone cikin mako mai zuwa. Shekaru biyar da suka gabata da kamfanonin Samsung da Apple ne suka mamaye kasuwar waya a duniya, sai ga Huawei ya shiga tsakani. Tun shekarar dubu biyu da goma Apple ya zamanto ɗaya daga cikin kamfanoni biyu da suka mamaye kasuwar wayan, lokacin da ya wuce BlackBerry kafin ya danna gurbin kamfanin Nokia. Duk da yake dai kamfanin Huawei ya daɗe da kafuwa a duniya. amma bai yi fice a ƙasashen yammacin duniya ba sai a 'yan shekarun nan. Ya yi ta gwagwarmaya da kamfanin Apple da Samsung a fannin sayar da wayoyi masu tsada. Amma wayoyin kamfanin masu rahusa sun yi fice a ƙasar China da ƙasashen kudancin Amurka da kuma gabas ta tsakiya da Afirka.